الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan yammaci na litinin 24 ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda yake daidai da uku ga watan shida shekara ta 2013 a lissafin miladiyya ci gaba da karatunmu na littafin a a'lamu sunnatul manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami a makon da ya gabata mun tsaya inda yake bayyana mana a amalul badan ko wato ayyukan gabubban jiki bayan ya gaya mana ayyukan zuciya da kashe-kashenta da ayyukan harshe wanda duka a ƙoƙarinsa ne na bayanin hadithin nan na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake cewa imani a kashi 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu gwargwadon yadda riwayoyin suka zo to shi ne yake bayyana mana misalai ko yadda ya kokarin yin istihadin ya fito da waɗannan abubuwa ko in ce ya samo daga abin da wasu malaman su ma suka yi musamman ya yi ishara zuwa ga littafin fatihul bari na alhafiz ibn hajar al'askalani cewa ya yi tara waɗannan abubuwa ya ambace su yadda shu'abul iman ake iya su wato a lissafa su to a ƙarƙashin wannan ya gaya mana a fakarar ƙarshe da mu karanta ce wa min hama ya ta'allaku bil atba'i wa hiya sittu khisalin mun yi wannan mun gama ko inda zamu tashi shine ce wa min hama ya ta'allaku bil amma daga cikin waɗannan ayyukan gabubba na jiki akwai abin da suke da alaka da gama garin jama'a baki ɗaya haƙoƙin jama'a akan mutum daya ko haƙoƙin mutum daya akan jama'a ko ne ya fafaɗe su yace ashirar 17 khisla su kuma wannan guda goma sha bakwai ne ayyuka ayyuka daban-daban guda goma sha bakwai da suke da alaka da al'umma baki ɗaya da haƙƙinsu a gun wani guda mutum ɗaya ko kuma haƙoƙinsu su ko kuma haƙƙinsa shi a kansu to shi ne bayyana ya ce wahiya da farko ce alƙiyamu bil imarati ma al'adli tsaye da shugabanci da adalci shi ma wannan imani ne shugaba ya zama yana da adalci wannan khisla ce babba wadda har manzan Allah sallallahu a wani hadisin ya nuna mana cewa shugaban da yake adalci to yana cikin mutum bakwai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci za su zama a karkashin al'arshin sa a ranar da babu wata babu wata inuwa sai ta al'arshin Allah subhanahu wataala don haka ashe kenan yana da muhimmanci mai shugabanci ya zama adali wa mutaba'atul jama'ati yana daga cikin imani har yanzu wanda za a samu daga gabubban jiki a mutum ya zama mai bin jama'a mai ma'ana mai bin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadithin iftiraq na san da yawa dukkan san wannan hadisi hadithin iftiraqil umma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana cewa wannan al'umma za ta rabu kashi 73 yace dukkanin su sun cancanci shiga wuta sai guda daya to shine aka tambaye shi wacce ce dayar a riwayoyi daban-daban da suka zo a wata ruwayar ya ce ma ana yauma wa ashabi a wata ruwayar kuma ya ce aljama'a to aljama'a dinnan suwaye jama'a malamai kuma suka fassara jama'a wajen kauli biyar daga ciki akwai wanda suka ce abinda ake fi da jama'a shine as-sahaba sahabbai wasu suka ce sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai shine suka fassara suke ne da al-qurunu thalatha al-mufaddala wasu kuma suka ce abinda ake nufi da aljama'a shine as-sawadul a'zam lindinar jama'a dandazon jama'a inda ya fi yawa ma'ana wanda suke kan gaskiya domin mun san abin da ake nufi da wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar al'umma a kai lokacin da ya rasu wannan addinin da yake kai ai ba bai bata ba ko mun fahimci zancen ma'ana abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mutane a kai har yanzu akwai shi ko ya bata yawwa to wannan shine shine ake nufi da aljama'a shine kuma as a'zam duk abin da ya zama ya rabu da wannan ya wata hanya daban to baya cikin abin da aka yi umarni a shi to shi yake nufi mutum ya zama yana bin jama'a kada kuma sannan ya fito da wani tunani daban da zai saba wa al'ummar musulmi ya koma gefe ko ya kafarta su ya ce duk wanda bai bi hanyar sababa musulmi ba ne wannan yana cikin a katul jama'a kuma kuma ta ba a hadisin a tsare jinin musulmi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin mun karanta wannan a arba'un nawawiyya ko a jinin musulmi baya halatta a zub da shi sai saboda ɗayan abubuwa uku na farko ce sayyibu zani mutumin da yake ya taɓa aure tsararre katangagge sannan kuma ya je zina shine sayyib a na biyu attariku tariku lidinihi al lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya rabu da jama'a to wannan shi ake nufi anan akwai wanda zai zo ya fito da wani abu sabo ya bar al'ummar musulmi kuma la'alla ma ya dora cewa duk wanda bai bi shi ba ma kafiri ne ana samun irin waɗannan aiko suna nan ya ce ko ba ruwansa da ƙur'ani ba ruwansa da hadisi ba ruwansa da abubuwa dai kowa da irin tunanin da sa yadda gwargwadon waɗannan hanyoyi suka rarrabu ɗin to mutum ya zo da wannan ya kuma rabu da jama'a ya fita daga harkarsu. su wannan duk sabawa jama'a ne a takaice dai kauli mafi karfi dangane da jama'a shine a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in ma'ana alqurunu thalatha mufaddala kamar da su ake ce masalaf wannan kar a fita daga hanyar su domin shine tsohon musulunci da dadde da yafi kowanne musulunci ko in ce kowace fahimta dadewa ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tsayawa akan wannan hanyar shi ma imani ne sannan shi wa ta'atu ulil amri da kuma da'a ga shugabanni shi ma wannan imani ne wajibi ne ga dukkan mutumin da yake musulmi ya zama shi mai da'a ne ga shugabanni in aka ba da umarni na ayi abu ya zama daidai ne bai saba wa dokar Allah ba wajibi ne in mutum ya saba to ya saba wa Allah ba wai maganar ya saba shugaban ba ne in har abin da aka ba da umarnin a yi shi daidai ne aka ce ka yi to in ba ka yi ba Allah ka saba ba shugaban kawai ba akwai nasoshi da yawa akan wannan mun sani a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da'a ga shugabannin imani ne shi ma haka nan kuma yace wal islahu bainan nasi da gyara tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane a fidda abin da zai sa wani tsari na yin sulhu tsakanin mutane wannan shi ma imani ne ko ka ji labari a matsayinka na mutum ɗaya ga wani abu tsakanin wane da wane to ka je ka sasanta tsakaninsu ka yi imani mun fahimci abin yawwa wa hulu fihi daga cikin abin da zai shiga cikin karkashin wannan islahu bainan nasin akwai ƙitalul khawarij wal buga ya khawarijawa da kuma 'yan tawaye mun san khawarijawa su ne ƙungiyar nan da suka fito a zamanin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu suka kafirta shi ko kuma suka koma wani ƙauye ana ce masa harura suka zauna a can suka ce dole kowa ya hijira ya koma wurinsu duk wanda bai hijira ba ya koma wurinsu to kafiri ne duk wanda ya zo wucewa in musulmi ne za su tambaye shi akan aƙidunsu me ka yadda da shi dangane da kaza me aqidar ka dangane da kaza in bai faɗi ra'ayinsu ba za su kashe shi take a wuri hukuncinsa kisa idan kuma ba musulmi bane ma ba ruwan da sai sai wuce tafiyar ka dama ba sa fitinar kowa sai musulmi wannan shine abin da aka sani dama aqidar khawarijawa tuntuni kuma daga cikin su dama shine duk mutumin da yayi zunubi kafiri ne zunubi babba mutum yayi zina to ya fita daga musulunci kwata-kwata kafiri ne don haka ko kashe shi sai ai suna da ka'idoji da irin waɗannan daga cikin su dama su ne suka fito mutane da harkar a yi tawaye ga shugabanni aslan ba a santa ba sai gun waɗannan mutane saboda me wata ka'ida suka sa sunanta al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kamar da take a gun mu'tazilawa abinda suke nufi da ita kuma shine in aka samu shugaba yayi abu ba daidai ba ko ya aikata wani laifi ko yayi zalunci ko yayi zina ko ya sha giya to daga ranar ya zama kafiri in ko zama kafiri wajibi a yaƙe shi a ƙarƙashin wannan ka'idar suka sa waɗannan irin abubuwa ɗin da har yanzu gyauransu bai gushe ba ana fama da shi allah sauƙi wal buga buga kuma su ne 'yan tawaye wanda za su tawaye ga shugaba a haɗa kai al'umma baki ɗaya don a yaƙe su wannan shi ma imani ne kun fahimci wannan yawwa sannan sai ke cewa wal mu'awanatu alal birri daga cikin ayyukan gabubban jiki wanda shi ma imani ne akwai haɗin kai akan ɗa'a haɗin kai akan duk abin da yake alheri ne aikin addini ne to a haɗa kai a yi shi kada kowa ya ce zai nasa daban a warwargaje wancan nan wannan can wannan ba daidai ba ne a haɗa kai a ba da gudunmowa wajen samar da alheri a cikin jama'a mun fahimci abin duk abin da zai zama zai taimaka wa al'umma ta zauna lafiya a matsayinka na mutum kai kadai ko a matsayin ku na kungiya to wajibi ne ku ba da haɗin kai ganin cewa al'umma sun zauna lafiya suna cikin natsuwa wannan shine babban abin da mutum zai a bangaren almu'awana alal birri wa yadkhulu fihi daga cikin abin da zai taimaka wajen wannan ko zai shiga karkashin wannan akwai al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yin wa'azi da ilmantar da mutane da faɗakar da su da jan hankalinsu su aikata aikin alheri da jan hankalinsu da gargaɗinsu su daina mummunan aiki abin da shari'a ba ta yadda da shi ba wannan aikin shi ma imani ne kowanne kuma da ka'idarsa da zabitinsa da malamai suka sa wa iqamatul hududi hakanan tsaye da haddi na shari'a in an yi laifi wanda Allah ya ce ai haddi to ai haddi dinnan yadda Allah madaukake faɗa wannan shi ma imani ne yawwa sannan wal jihad da yin jihadi karkashin shugabanci ba ma'anar jihadi kamar da malamai da masu riga sun rubutu akan waɗannan abubuwa dalilin ma fita har a yi ƙarin bayani akan irin wannan maganganu shine yadda a zamaninmu mutane suka yi wa abin wata fahimta wata iri wani ya ɗauka abin da ake nufi da jihadi duk inda ga kafiri kawai ka kashe shi babu wanda ya rubuta wannan a cikin littafin fiƙi wucewa an kafiri ka kashe shi haka ake nufi da jihadi jihadi tsari ne ilimi ne kuma da dokokinsa da malamai suka sa akwai shugaba sai da shugaba da umarninsa za a fita a je a yi amma ba kawai kowa ya kashe wanda ya ga dama ba la'alla in aka ɗauki wannan a matsayin manhaji to kai ma kana zaune a gida wani zai zo ya kashe kai ce jihadi yayi kaga sai ya zama kuma babu ka'ida yau to ba haka abin yake ba akwai bukatar dai a karatu a wannan bangare din a ga abin da malamai suka rubuta wa minhu daga cikin abin da yake jihadi ne shi ma nau'i ne na jihadi akwai almurabata murabata shine dako gadin mafaka ko kafa-kafa da musulmi za su yi inda in ana jihadi tsakanin musulmi da kafirai ana zatanta wani bangare za su bullo wa musulmi to a samu musulmi su je su gadi a wani wuri shi ake nufi da rabat ko murabata yawwa da ada'ul amana da ba da amana duk wanda aka ba shi amanar wani abu ta dukiya ta tarbiyyar 'ya'ya babansu ya rasu ko wani amana ko amanar zance a baka a ce abu kaza amana ne ka kiyaye wannan to wannan ba da wannan amanar ka riƙe shi ka ba da shi lokacin da aka nema wannan shi ma imani ne wamin hu daga cikinsa akwai ada'ul khumus ba da khumusi idan an samu an yi yaƙi a ba da humusin wannan ganima da kuma humusin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana lokacin da wafdu abdul suka zo suka tambaye shi menene islam ya gaya musu musulunci shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ya gaya musu wasu abubuwa daga cikin rukunan imani tsaye da sallah da ba da zakka sai kuma ya ce wa an tu'addu zakata amwalikum a wata riwayan kuma ku ba da humusi humusi nan abinda ake nufi da shi in mutum yana da ko ta hanyar rikazi a gidansa ya tsinci wani kuɗi da ɗaɗɗe da aka ɓoye shi a ƙasa shi ake ce ma rikaz shi abinda ake fitarwa a kansa shine komusi a raba kashi biyar a ba da ɗaya ko kuma ta ɓangaren ganima amma banda wannan abinda mutum ke fitarwa na haƙƙin dukiyarsa shi sunansa zakka kamar yadda Allah maduke ambata kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ta tabbatar mana ga akwai nisabi in dukiya ta kai nisabi a fidda abu kaza in a dukiya ne ko kuɗi zinare azurfa kashi 40 a bada kashi 1 in kuma kayan amfanin gona ne a kasa goma a bada daya idan da ruwan sama aka shayar in kuma irrigation ne na ban ruwa da hannu a kasa kashi ashirin a bada daya wani ka'idoji sanannu ne kuma in aka duba littafan malamai za a same su to wannan shi ma imani ne wal qardu ma'a wafa'ihi bashi ka baiwa wani bashi ko ka karbi bashi tare da biya wannan shi ma imani ne mun fahimci wannan shi ma yauwa ma'ana kenan shari'ar musulunci ta halatta mana ka karbi bashi ko ka bada bashi amma kuma da sharaɗin me in kai ka karba ka biya in an karbi naka kai ma a biya ka to yin wannan ka karba ka biya din shi ma imani ne wa ikramul jari da girmama makwauci da kiyaye haƙƙinsa shi ma wannan imani ne kana zaune da makwauci nan mun san hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar da mu akai yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba ya nemi wasiya da makoci akula da makoci akula da makoci akula da makoci yana tananatawa har sai da nayi zaton cewa za a bashi sako daga Allah subhanahu wataala a saukar da wahayi ya zo ya gaya min cewa a gadar da makoci ma'ana magaji a makoci tsakaninka da shi akwai gado haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsammani saboda karfin wato umarnin da yake zuwa akan makoci makoci kuma malamai sun yi magana akai akwai dai darussa da yawa akan waɗannan cewa itlaqin sa da aka ce aljar ba a yi itlaqi ba a yi itlaqin sa ba tare da kaidi ba ko kaidin imani ko kaidin rahim to duk tunda ba a yi wannan ba kowa ya shiga ciki duk wanda yake makocinka ne sawa'un musulmi ko ba musulmi ba yana da haƙƙi akan ka na makotaka haramun ne ka cuci makocinka wanda ba musulmi ba yau haramun ne ka cuci makocinka musulmi haramun ne ka cuci makocinka musulmi kuma dan uwanka na jini haramun ne ka cuci makocinka wanda ba ma dan uwanka na jini ba ne kawai amma kuma musulmi ne mun san wannan haƙoƙi da malami suka bayyana akwai makoci mai haƙƙi uku ko shine wa musulmi makoci dan uwanka na jini haƙƙinsa uku ne a kanka akwai mai haƙƙi biyu musulmi makoci saboda islam saboda jiwar akwai kuma makoci mai haƙƙi ɗaya shi ne makocin da ke kafiri haƙƙinsa ɗaya ne shi ba musulmi ba ne ba ɗan uwa ne na jini ba amma kuma a wato abin nan makoci ne don haka saboda haƙƙin makotakan nan za a bashi allah kyauta wancan kuma idan makocin ne sannan kuma a mai alaka da kai ne ta jini dan uwanka ne na jini amma kuma ba musulmi ba haƙƙinsa nawa ne ya koma haƙƙi biyu mun fahimci wannan yau gashi ba musulmi ba makocinka amma kuma akwai dangantaka ta jini mun yi magana akan wannan kun ga akwai lokacin da har muka bada misali da safiya bintu huyayyin ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayenta yahudawa ne yan uwanta na jini suna nan a addininsu na yahudu amma lokacin da tana gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kan fidda wani abu ta bayar a kai wa yan uwan nan nata na jini har lokacin da wani lokaci wata dukiya da ta samu ta bada wasiya in ma ta mutu a bada wata dukiya daga cikin dukiyarta ga waɗancan yan uwan nata na jini duk da suna kan addininsu na yahudanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ta wannan abu ba kun sai malamai suka dauki shari'a ce a sheke ce nan cewa idan mutum dan uwa ne na jini ko da ba musulmi bane to yana da haƙi a kanka to kaga ina ga mutum kuma a ce banda wannan abun a ce iyayensa ne ana samun wani iyaye ne yake da su wanda ba musulmi ba sai kaga cewa ya manta akwai haƙi a kansa na wato iyaye ko da ba musulmi ba haƙi ne nasu wajibi a yi musu ɗa'a cikin abinda ba su saba wa addinin musulunci ba yawwa kuma duk abin da suke so na hidima da taimakawa wajibi a yi musu in ba a yi musu ba a haƙƙinsu na iyaye mutum ya saba wa nasa addini ya saba wa Allah subhanahu ta'ala sai rubuta masa zunubi gashi cewa kuma su ba ba musulmi bane da haka kowanne irin waɗannan abubuwa daga cikin babban adalci shine a kula da kowanne a bashi haƙƙinsa shi daɗin musulunci shine a baiwa kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa yawwa kuma kowa yana da haƙƙi na nasa kai ma kana da haƙƙi akan wani kai ma a baka naka shi ma kuma mai haƙƙi naka a kansa ya baka naka ya ce wa husnul mu'amala ce da kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala babu abin da ke jan hankalin mutum zuwa wani ɗan uwansa irin kyakkyawar mu'amala kisa har wasu suke faɗin wani hadisi suna cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai addinul mu'amala hmm. duk da ba hadisi ne ingantacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi ba amma aiki amfaninsa ko kuma a ma'anarsa mai kyau ce cewa addinin mutum mu'amalarsa tana sawa a ga cewa mutum ne mai addini in ya zama a bakinsa ake jin alheri a bakinsa ake jin gaskiya zai magana kaza zai magana kaza ya iya wa'azi ma mai wa'azi ne kenan ko kuma wajen maganganu dai ya iya mai daɗi amma a zo a yi mu'amala da shi sai a ga mu'amalar ba ta da kyau kaga wannan bai dace ba hmm. Allah maɗauki ba mu kyakkyawar mu'amala wani na cewa me ake nufi ita da mu'amalan nan ne me ma'anan ta amala ma'ahu duk abin da zai jawo wata gogayya yauwa ka tattauna da kai da wani ku zauna wuri ɗaya da kai da wani makotaka ta haɗa ku ko a gida ko a ofis ko a kasuwa ko saye da sayarwa ko auratayya ko leburanci ko ju'ul ko duk abin da zai sa gawa ne ga ka ko haɗu ku yi wani abu shi ake nufi da mu'amala duk abin da zai haɗa ka to a yi ta husna ta zama mai kyau kar ka munana masa a magana kar ka munana masa a kallo kar ka giba da shi kar ka manci kar ka ta yawo da abin da yake sirrinsa ne baya so a ji kai ta yadawa baka zama mai kyakkyawar mu'amala ba wannan babin shi dai mai fadi ne a kansa wannan ko in ce kowace kalma anan da malamin ya fada a wannan wuri ta isa a darasi a kanta Allah kyauta mana wa yadkhulu fihi yana daga cikin wannan har yanzu jam'ul malimin hillihi yana cikin manyan babbar mu'amala mai kyau ka tara dukiya ta hanya mai kyau ta halal duk yadda za ka yi ya zama cewa halal ce ta shigo aljihunka akwai wahala sai an jure sai an dage to amma kuma akwai alheri babba da yake biyo bayan wannan a duniya idan mutum ya daure da wannan allah zai jarrabe shi a farko ya ji wahalar abin ya kasa haƙuri ya kasa taɓa ko kuma in ce ya kasa haƙuri daga taɓa abin da ba nasa ba amma wallahi sakamakonsa yana da kyau akwai tsarkin abin da ke hannunka sannan alherin da zaka ci da 'ya'yanka duk su tashi da tarbiyya mai kyau ka ci da su da alheri sannan kuma a rayuwarka duk ka ga alheri duk abin da ka rasa sai ga Allah na bude maka kofar ka same shi saboda me ka ji tsoronsa akan wannan harkar dukiyar shi kuma sai bude maka akan wannan harkar dukiya din bayan ka yi haƙuri amma haƙurin ne yake da wahala hmm. Allah kyauta a zamanin mu a Najeriya sai ka je wance wannan labarin kamar wani bakon abun ana faɗa in ana magana akan wannan gefen ko yau maganar wani ma sai ce wai yanzu ana wa'azi da ma akan cewa a ce halal ai halal din ba a samunta hmm. wani sai ce ai duk inda za ka je duk zancen ka kai ma mai faɗa wannan wa'azin sai ka ci haram wani haka zai ce maka ko ba haka ba amma dai wannan ni kullum abin da nake faɗi kowa ya yi tunanin alaƙar da take tsakaninsa da ubangijinsa ubangijinmu da ya ɗora mana wannan dokar shi ne ya gaya mana cewa layu kallifu allahu nafsan illa us'aha don haka wallahi babu wani abu da ya ɗora mana wanda yake ba za mu iya ba duk abin da ya ɗora mana ya ce mu yi kaza to za mu iya kuma ka gwada ka gani akwai bambanci tsakanin iyawa da kuma iyawa da wahala za ka sha wahala kila kafin ka yi to amma dai za a iya baya cikin abin da ba za mu iya ba zuciya ce dama take yawo take samu mu yi kaza mai kaza in abin ya zo gittawa ka daure ka gwada ka gani ka ce yau ba zan taɓa ba insha Allah kuma sai ga wani darasi Allah subhanahu wataala ya baka shi yanzu masu kyautatawa junansu da dukiya mutanen da Allah madauke hore musu yawan kyauta da wahala ka same su suna cikin talauci ku duba ku ga wannan abun ka binciki duk mutumin da ka san shi mai yawan alheri ne kila ma wani a rika masa izgili a ce ka duba ba shi da basira ba shi da wayo duk abin da ya samu sai ta raba wa mutane to amma ka bincika ka gan shi zai wahala ka gan shi cikin talaushin da zai zo yana roƙo saboda me ya wadatu da abin da Allah ya bashi sai Allah kuma ya kara masa wadatar musamman ta zuci dama da ka samu wadatar zuci to sauran abubuwan sai su zama mai ka mai sauki Allah ya ba mu juriyar wannan bangare yace wa infaquhu hufi haƙihi kuma a ci da dukiyar a haƙƙinta a bada inda ya dace kar yi almubazzaranci kar a yi cuta kar yi zalunci da ita wa dukulu fihi to ga fassarar wannan yace daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan a ci da ita ta hanya mai kyau shine tarku tabziri wal israf barin almubazzaranci da barna idan mutum yana da dukiya to kale almubazzaranci kada ya barna shi yasa dama umarnin da Allah subhanahu wataala ya bamu a suratul isra'i wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqula maluman mahsura yawa kaga Allah madauki abin da yace shine karka yi wa hannunka kukume in an ce mutum yi wa hannunsa kukumi ya zama marowaci da wahala wato ka manne kuma gashi nan an tara da wahala a bayar Ka ga wani saboda tsabar rowa ya haramta wa kansa abin da yake mai kyau ko ba zai ci mai kyau ba ba zai sha mai kyau ba a gidansa a ta shan wahala kawai saboda kar a zo a ga yana jin daɗi a zo a roƙe shi shi a mutane in ana in ana ga kana fantamawa to mutane za su dame ka wanda ka rika nuna babu don kar a zo wannan zuciyar mummuna ce ba ta da kyau duk wanda ka gani sawa'un ya zo bai zo ba Allah ya rubuta masa arzikinsa can a wani wurin in kuma a jikinka ya rubuta to yana nan ko ka so ko baka so ba Allah zai kaddara sai ka fitar ka bashi don haka mutum ayi hakuri rowa hali ne mummuna to amma duk da haka sai aka ce kuma wala ta busu hakullal basti kada ka ba in an ce haka shine kukumi ko to kada ka shimfida hannun kuma duka shimfidawa ku zo ku ɗiba gashi ni ba ni da tsari to shi ma an hana ka wannan yauwa ka rika ɗauka kana bayarwa bisa tsari bisa abin da ya dace sai ka samu lada da niyya mai kyau kuma sannan karka yi almubazzaranci don haka komai in aka ce an yi shi matsakaici to anan alheri yake insha Allah Allah maɗauki ya taimake mu akan tsakaituwa a kowane abu sannan yace wa raddu salami da me da sallama amsa sallama an maka sallama karka kuntume ka bata rai yawwa assalamu alaikum ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu ka samu cikakken lada a wannan babban aiki ne shi ma imani ne wa tashmitul atis da kuma gaida wato wanda ya atishawa shine in ya yayi atishawa ya ce alhamdulillah a ce masa me yarhamukallah yawwa sai a ce masa yarhamukallah to wannan shi ake ce ma tashmitul atis mutumin da ya shawa a gaishe shi to wannan shi ma imani ne wannan abun fa duk da ake cewa imani kowanne ɗaya daga cikinsu idan kai za a rubuta maka me za a rubuta ma lada baka san kuma girman ladan nan ba don haka shi yasa imani ne wa kaffu darari anin nasi da tsare cutarwa daga mutane kada a ce ga ka yau kai ne mai cutar da mutane wannan abun kai kokari ka kau da kanka da gare shi sawa'un mutane sun sani ko ba su sani ba sun ma laifi ko ba su yi maka ba akwai wasu mutanen da Allah maɗauki ya jarrabe shi da mummunan zuciya baya so ya ga wani da alheri bakin ciki yake in yi ga wani yana cikin jin daɗi ko wani ya samu wani matsayi shi da bai samu ba ya manta Allah ne ya raba shi ne bai bashi ba kuma wata ran zai bashi ilima ya bashi abin da ya fi wancan to sai ya kuntume a zuciyarsa babban abin da ya dame shi shine sai ya cutar da wannan ya cutar da shi ya sa masa wani abu a kofar gida ya cutu ko ya yanke masa hanyar wani abu da yake samun wani alheri wannan cuta ce hakanan kuma mutum ya zo ya rika cutar da mutane misali irin abin da za ga wasu suna yi sa cuta a kan titi ko makocinka ne ka sa masa wani abu da in ya fito daga gidansa shara misali za ka sa masa wari ko ya taka misali famfas ɗin gidanka a jeho shi kofar gidansa a taka kashi ya bayyana kaga duk wannan ba daɗi ko ka zo za ka yi fakin mota wuri biyu ne daga naka sai nasa makoci sai ka zo maimakon ka shiga gurin da mota ɗaya za ta tsaya sai ka tsaya a tsakiya in ya dawo ya rasa inda zai yi wahal ya ji zafin nan har ya je ya aje ta a rana fa ka samu alhaki saboda yana da haƙƙi a kanka don haka ka aje wurin mutum ɗaya haka nan in kana tafiya haƙƙin titi kun ga manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya ga mana akan haƙƙin titi cewa mutane suna zama akan titi yace su kula suka ce ai dole ne ba su da makawa dole ne su zauna bakin hanya sai ce to in za ku zauna ku to ku bawa hanyar nan ko bakin titin nan haƙƙinsa daga cikin haƙƙi yanzu abin da mutane da yawa ba sani ba musamman wajen harkar tuƙi na taɓa tunanin ya kamata wani ɓangare wata ran ta yi tsara wani wata daura da zan iya cewa da za mu taimaka wa kanmu a ce ana daura mun san daura ne yin course haka refresher course ga masu tuƙi aiwa masu mota haka yanzu mutane da yawa saboda hanyoyi kawai a najeriya mutum yana son license kawai zai samu wani abokinsa sai a fito masa da shi akwai makarantar tukin fa ba tsari ne ba mu da shi ba a najeriya amma ba a yi mutane da yawa ba sa zuwa kuma za su shigo titin wani babban abin da ke da sauki a gunsa shine mallaki motar zai fita da abokinsa shi zai koya masa ba ma'aikacin koyar da tuki bane zai koya masa daga kuma ya iya riƙewa da zai taka ranar da ya fara sai ce zai shigo titi iya tuƙe mota daban iya shiga titi fa daban mutane da yawa ba san wannan ba a inda ake kula da wannan sai mutum ya yi wajen sati da yawa ana koya masa a zagaye wuri guda duk tsarin titi yana nan an koya masa shi nan an sa alamomi in kaga kaza kaza zaka in kaza kaza zaka har da zaman aji to yanzu inda a ce za mu wato koyar da kanmu irin wannan tsarin za mu hutar yanzu ku duba ku ga matsalar da muke samu ta harkar a kawai mutum da mai mota kowa yana tsoron in ya fito da motarsa yadda zai karo da dan a ni ina faɗi wani abin ta ɓangaren addini ne mu ji cewa wannan kula da wannan abin fa addini ne ba magana ce wai kawai ka taimaka wa jama'a ba ka zama wanda ya san tsari ka taimaka wa kanka ka tabbatar da kai mai hankali ne kuma ka taimaka wa 'yan uwanka ku zauna lafiya yanzu mutane da yawa haka kamar zancen mota din mutum zai je inda ya iya keke dama koyan babur ba wahala ne da shi ba ko kuma yadda zai iya aikin tela za a koya masa yadda zai ja babur a ja totur a matse a yi sauransu to idan mutum ya san wannan za ga da yawa ran da aka siyo masa babur din sai a bashi ya fara a caba bai san dokoki ba in ya zo zai shiga kwana ya fara tafiya can gefen dama yadda in akwai mai fitowa daga nan shi ma zai bashi kofa ya dama da yawa daga cikin mu in za mu shiga kwana haka kawai muke yi sai ga hagu muke shiga ni na kula da waɗannan abubuwa to duk wannan fa cutarwa ce in ka ji a jikinka cewa in kai wannan abun wani ya cutu ko har ya maka da kuwa to laifinka ne kuma zaka samu alhaki ana yin wannan ko ba a to yana da kyau da Allah mu koya wa kanmu waɗannan abubuwan kuma inda damar a irin waɗannan daurori din to za su taimaka insha Allah mutane su sami ladabin da za su kyauta kansu kafful darari anin nas wallahi babban abu ne a musulunci duk abin da zaka cutar da al'umma to ka guje shi sai sai na lahwi da nisantar wasanni wargi banda wargin da zai jawo amfani ko wargin da zai jawo misali mutum yana da larurar da in bai motsa jikinsa ba zai zama cewa ciwon suga zai kama shi da makamancin wannan to yayi cikin abin da ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana abubuwa da yawa harbi farauta inda ya halatta tseren doki da makamantansu duk suna cikin abin da ko in ka koma littafan malamai sun bayyana abubuwan da suka halatta a wannan gefe ɗin yauwa da dukkan abin da dai aka yi shi cikin tsari na musulunci bai fita ba wannan baya ciki amma haka kawai mutum wargin karta ludo da makamantan irin waɗannan abubuwa wanda zai kai ya koya mutum har caca waɗannan duk suna cikin babin haramun malamai kuma duk sun bayyana su wa imatatul adha anit tariqi da kuma gusar da cutarwa ko duk wata kazanta da cuta daga kan hanya kana gani ka cire kun ga sai ya sa mana wannan a ƙarshe dan ya tunar mana wannan hadisin Ga shi cewa shine nassin ma hadisin to ka iya kawo mana shi a ƙarshe dan karka yi tsammanin cewa dama shi kadai ne daga an faɗe shi shi za a fara faɗa ka ce sauran istihadi ne a'a sai da aka kawo maka sauran na istihadin aka fito sannan a kawo maka dama kuma wannan shine an ce shine me adina shi sa shi ma malamin sai sa shine a ƙarshe don yi nuna maka kuma cima waɗannan da ya fito da ya fara gabatarwa duk sun fi wannan ɗin girma yanzu ka kau da cutar karka cutar da wani sama yake da in ka gani ba kai kasa ba ka kawar ko ba sama yake da shi ba yau kaga sama yake da shi in daga gunka ta fito in ka yi ta haramun ne in ko ba gunka ka ta fito ba akan hanya ka gani mustahabbi ne ka ɗauke in ba ka ɗauke ba ba ka yi zunubi ba shi yasa kaga sai kawo wannan shine a ƙarshe ina fata kun fahimci yadda abin yake hmm. Allah ce muke mu akan fahimtar waɗannan abubuwa da yin adalci cikinsu to sai ce fa hadhihi tis'un wa sittuna khisla waɗannan abubuwan da na gaya maka abubuwa guda 60 ne da tara in ka lissafa waɗannan abubuwan tun daga amalul qulubin nan zuwa amalul lisani da amalul badan ya lissafa mana abubuwa guda da tara ne ana to sai ce wa yumkinu adduha sab'an wa sab'ina khisla za a iya lissafa su su kai guda 77 bi'itibari ifradi ma dumma ba'duhu ila ba'd zai yiwu wato a mai da su 77 in mun lura da a bangare ko a ware wasu da aka hada su wuri guda akwai wasu da aka hada su wuri guda in ka ware su daban ba su da alaka to zaka iya fidda har su kai 77 wannan duka kamar da malami ya faɗa a istihadi ne in wasu malaman masu kai istihadi za su iya fito da wasu sama da haka duk da dai abin da ya sa istihadin la'alla ya tsaya kan wannan shine an fito da su ne wannan daga nassoshi yanzu da za mu iya wani aikin kwanaki na ba mu wani aikin ko cewa a fito da ayyukan ah, zuciya da ayyukan harshe da ayyukan gabubba alhamdulillah wasu sun yi didade mutum biyu kawai na samu wasu mamani an baka da yawa to da wasu za su taimaka kuma waɗannan ayyukan a samu musu hadithansu ko ayoyinsu yi eh, wannan guda 69 kowanne karatu za ka kuma za ga ka ta da fa'idar da wani bai same ta ba duk abin da aka ambata nan tun daga na farko ba ya gaya mana amalul kulubi ba yace fa amalul kalbi sai ce al muutakadatu wan yat shi ma ya kawo ya jero su akwai al'imanu billahi imanu bi zatihi wa sifatihi da sauransu kowanne kana da nasi ana ko ƙur'ani ko hadisi inda wasu za su daure su fitar mana to za a fidda yar wata muzakkira karama kuma za a fa'idanta da ita yawa kowanne abu a ce ga dalilinsa daga qur'ani ko dalilinsa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka daure suka iya wannan insha Allah zan ba su wata kyauta ta musamman insha Allah yawa duk na san abin da wahala kuma zai dau lokaci eh amma kyautar insha Allah za a ji ta na ban ji ba a'a ai akwai shi kansa ba irin wannan hanyar ba da incentive din a tsarin karantarwa tana da muhimmanci tana sa mutum ya himmatu da abu kuma shi zai karu mm. tare da shiwa shi zai karu amma kuma akwai fa'ida mm. da haka insha Allah akwai kyauta ta musamman ga wanda ko haɗa kai akai mutum uku wani ya amalul kalbi wani ya lisani wani ya badan idan ba za a iya mutum ɗaya ya yi gaba ɗaya ba kowanne abu da ya faɗa a nemo aya a kansa ko hadisi a rubuta yawwa na wata ɗaya yawon kar a ce sati a ce yayin an kasa wata guda insha Allah yawon akwai labirari kullum muna fadar jama'a a rika zuwa ana amfanuwa da ita akwai littafai da ba safai za ka same su ko ina ba ma akwai alhamdulillah littafai wadatattu a kowane bangare bangaren hadithi bangaren tafsiri bangaren aƙida bangaren rijalul isnad in su kake so bangaren fiqh kowace mazhaba wasu littafan na waje wasu na nan gida duk akwai su da aka a samu a rika fa'idanta da ita tana nan a cikin masallacin nan akwai kuma ma'aikaci da ke jiran mutane su zo hmm. yana kuma kukan ba a zuwa hmm. Allah maɗuki ya taimaka mana to mun gama da wannan bangaren sai ya tambaya ta 159 hmm. bismillah karanta mana ma dalilun isa. قال أدلة كثيرة منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو إلى الله ومن يسلم وجهه وجهه الى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروه الوثقى نعم. قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده نعم. وقال تعالى هل جزاء الانسان الا الانسان نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الانسان على كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم اما للعبد ان يتوفى يحسن يحسن عبادة الله وصحابة رسوله لعلم له نعم طيب wannan tambaya kuma ta gaba ce ma dalilul ihsani min alkitabi was sunna me dalili in an ce me dalili yana tambayar hujja ko menene za mu samu daga qur'ani daga hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake magana akan ihsani min alkitabi was sunna daga wato littafin Allah subhanahu wataala da kuma hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam aljawab <clears throat> wajen amsa yace adillatuhu kathira dalilai da suke kafa hujja a wannan bangare suna da yawa minha daga cikin su akwai qauluhu ta'ala fadin Allah madauki da ke cewa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa wa ala Allah madauki kuma na cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suka bi dokokinsa suka ji tsoronsa da kuma waɗanda suke kyautata aiki me ake nufi da yana tare da su ma'iyyallahi ko ma'iyyatullah tanqasimu ila qismain kamar da malamai dai kullum suke bayyana mana a bangaren aqida ma'iyya a ce Allah yana tare da bayinsa ko wani sashi na bayinsa me ake nufi da shi ana nufin ma'iyya ce zatiya da zatinsa yana tare da mu? Hmm? ai mun san dai me ake nufi da zati ko? mun yi magana a kansa ba sau ɗaya ba yawwa nan ce zatin abu ana nufin haƙiƙaninsa karkace jiki in dangane da Allah ne mu a gunmu nan ɗan adam aka ce zatin mutum shine jikinsa wannan da muke gani Allah subhanahu wa ta'ala kuwa bai gaya mana shi jiki bane bai kuma ce mana shi ba jiki bane amma zati ya faɗi zati don haka sa ba musan yadda sa yake ba abin da ya gaya mana dangane da kansa shine sunaye da siffofi sunaye da siffofi ko la yalzamu mu ce masa jiki ne ko ba jiki ba ba ruwanmu shi dama bai ba mu labarin yadda sa yake ba tunda bai ba mu labarin yadda hakikanin yake ba ya ba mu labarin wasu siffofi ne to iya abin da ya faɗa na labarin da shi ya bamu mu yadda gaskiya ne sai mu shiru mu ce ba mu san yadda hakikanin take ba wannan shine zaman lafiya a wannan babu mun sha magana dai akan sa ba sai mun mimita ba to in aka ce Allah yana tare da bawa malamai suka ce abu kashi biyu ne akwai ma'iya amma akwai ma'iya khassa ma'iya amma gama garin ma'iyya kasancewar Allah na tare da mutane kowa da kowa ita ce ta gama gari ma'anarta shine Allah yana ganinka yana jinka ya san me kake shine yana tare da kai ba ana nufin da zatinsa yana duk inda kake ba har gun kazanta yana tare ba haka ake nufi ba yau Allah subhanahu wataala zatinsa ya fi karfin komai ya fi karfin duniyan nan har a ce ya shiga jikinta da zatinsa mun fahimci wannan tunda yace Allahu akbaru shine akbaru min kulli shay'in to babu wani abu da ya fi shi girma zatan wa sifatan yawwa kun fahimci wannan yau da haka karka zo kana kawo cewa Allah maɗauki za a same shi a cikin wannan duniyar gashi ga ba haka ake nufi ba yau don haka ma'iyya amma abin da ake fi da ita kenan in kuma aka ce ma'iyya khasa mene ma'iyya khasa keɓantacciyar kasancewar Allah na tare da mutum ita ce taimakon mutum da ƙarfafarsa don haka nan da ya ce inna Allah ma'alladhina taqaw Allah yana taimakon waɗanda suka ji tsoron Allah suke bin dokokin Allah wallazina hum muhsinun da kuma waɗanda suke kyautatawa to Allah na taimakon su na karfafa su su ɗan gida ne a gunsa shine ma'ana yana tare da su ɗin har malamai suna cewa wani zai ce wannan to ai tawili ne ba tawili ne. a larabci mutum yana cewa sirtu wal sirtu wal yana cikin ma misalan da malaman nahau suke kawo wanda ya karanta ad-durusun nahawiyya wani littafi karami na nahau littafinsa na ɗaya ya kawo wannan misalin sirtu na tafi walƙamara tare da wata mutum idan akwai farin wata kana tafi cikin dare mutum a larab sai na faɗin wannan cewa na tafi tare da wata tun da na tafi har na je inda zan je tare da wata muka tafi ma'ana yana tare da ni wace irin ma'iya ce wannan kaga wannan ma kana ganinsa da zatinsa shi watan kana hango shi ko amma duk inda ka je yana ganin ka yana tare da kai kun fahimci wannan don haka babu luzumin don an ce Allah na tare da mutum ka ɗauko ka halarto cewa yana tare da kai a inda kake inda kake kaza inda kake kaza yana tare da zatinsa amma mu ɗauki maganan nan ta imam malik ibn anas al malik ibn anas me yake cewa yana cewa inna Allah ta'ala fauka arshihi wa ilmuhu fi kulli makan Allah maɗaukaki yana saman al'arshinsa da zatinsa amma iliminsa yana nan a ko'ina ita ce wadda malam mai risala ya faɗa a cikin littafinsa da zatin Allah wanda ba mu san zatin nan yadda yake ba to yana sama amma da iliminsa yana ko'ina to wannan ilimin nasa shine mai iyar yana tare da mu da fatan kun gane insha Allah yawwa to sai kuma yake cewa wa man lam wa man wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil al-wuthqa wa Allah subhanahu wataala ya ce wa man yuslim wajhahu duk wanda ya sallama ya miƙa fuskarsa ila Allah zuwa ga Allah wa huwa muhsinun ma'ana ya miƙa wuyansa ya zama musulmi ya sallama rayuwarsa sai abinda Allah yake so zai yi wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to wannan yayi riko da igiyar da take mafi aminci al wuthqa jam'a binan ta'anithi ne na awfaq. kamar da ake cewa alhusna anithi ne na me ahsan in abu namiji ne mai kyau ko mafi kyau ana ce masa ahsan mafi kyau ko in mace ce sai a ce alhusna in kuma wannan abu mafi aminci ne sai a ce authaku in ana kwatanta shi da wani idan kuma mace ne wancan in namiji ne kenan in mace ne sai a ce alwuthqa mun fahimci abin a bangaren tafdili ne shi ma yawwa don haka duk mutumin da ya riko ya sallama rayuwarsa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yana mai kyautatawa to ya yi riko da igiya mafi karfi wace ce igiya mafi karfi wadda ba ta tsinkewa wallahi ita ce igiyar Allah duk wanda ya riko da ita ba za a ce ta tsinke ya halaka ba ne eh, wannan babban abu ne wato akwai darasi babba a cikin wannan ayar cewa in mutum ya zama musulmi yayi yi haƙuri da dokokin Allah maɗaukaki wanda dama ba wahala ne da su ba inda yake akwai wahalan ma to za a bashi lada ya sallama ya mika wa Allah abin da ya so shi zai yi to shi shikenan Allah subhanahu wataala yana bamu labari cewa to wannan ya shiga cikin aminci ya yi riko da igiya wadda take amintacciya ba za ta tsinke masa ba ba zai tabe ba ba zai hasara ba ba zai shiga wuta ba Allah tsare mu daga shiga wuta Allah tabbatar da mu cikin amintattu sai kuma yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da mafi kyau da kuma ƙari mafi kyau din ana nufin aljanna wa ziyada da ƙari ƙarin malamai ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana da ƙarin abin da ake nufi shine ganin Allah subhanahu wataala a cikin aljanna wannan akwai hadisai da yawa a kansu akwai hadisin Suhaib sannan yace hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan shin akwai sakamako ne ga kyautatawa in ba kyautatawa ba shine ma'anar wannan ayar ma'ana in dai mutum ya kyautata yana da wani sakamako ko in ba kyautatawa ba ashe ba zai yiwu ka kyautata ba ka samu kyakkyawan sakamako ba Allah baya saba alkawari in ya faɗe shi na alheri saboda falalarsa in ya ce zai maka abu to inna Allah la yukhliful mi'at in dai abun nan na alheri ne amma in abun na sharri ne ma'ana na azaba ne to Allah falala ce gare shi ya fasa sai maka rahama in ya ga dama sai ya yafe maka kawai ka shiga aljanna ba tare da komai ba ba matsala amma in na alheri ne to ba dama Allah ya ce za ka gani sannan ka zo baka gan shi ba Allah ba ya zalunci zan mana tambaya anan waɗannan ayoyin in mun kalle su daga na farko zuwa wannan na ƙarshe mai muka fahimta a cikinsu ko wani darasi ta yakin kawai in ka kalle yadda zubin ayoyin suke za ka hango wani abu ban sani ba ko kun hango shi yadda da hango a kota ƙa'ida da mana suke faɗi aljaza'u min jinsil amal to ta mun sami abin da ya nuna ta a wannan darasin ma'ana sakamakon da za a baka yana daidai da irin aikin da kai in ka kyautata me za a yi maka kyautatawa ku duba hutun daga farko wa ahsinu ku kyautata inna allaha me yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa haka har karshe kun ga fa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan in mutum ya kyautata ashe yana da wani sakamako banda kyautatawa wannan ya nuna mana tabbacin cewa in mutum yayi abu mai kyau to lalle Allah zai nuna masa shi zai ganci ba za a zalunce shi ba kuma kamar da ya gaya mana cewa faman ya amal mithqala dharratin me khairan sai ya yarahu zai ganshi duk wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na wani aiki na alheri to zai gan shi wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara wanda kuma ya aikata mummunan aiki gwargwadon ƙwayar zarra shi ma sai ya gan shi wannan ta ɓangaren ihsanin in mutum ya nuna aiki mai kyau sai ya gan shi mai ake nufi sai ya ga sakamakonsa za a nuna masa sakamakonsa wannan shi ma za a nuna masa sakamakonsa ko da za a iya yafe masa shi ma na sharaɗi yauwa in ya aikata mummuna turan tashin alkiyama za a nuna masa kayi kaza kayi kaza ko a ce to je ka an yafe ma je gaba daya ko kuma a ce ma gaba daya abubuwan nan da kai je ka an yafe tun da dama an san su kuma suna rubuce a cikin littafi amma dai sai mutum ya ga wannan abin da ya aikata in za a yi masa hukunci kenan kuma ya zama cewa ba da zalunci aka yi masa ba sai da aka nuna masa sannan aka yi masa hukunci kamar dai magana da muka yi kwanaki wa darasin da ya gabata ko kafinsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin alkiyama zai mana hukunci ne da iliminmu ba da iliminsa ba ko mai ma'anar wannan cewa abin da muka sani an ce mu yi mun yi an ce kada mu yi ba mu yi ba ko kuma muka yi saɓanin an ce mu yi muka ƙi an ce mu yi an ce kada mu yi kuma muka yi to wannan abin da shi za a yi mana aiki da shi za a yi mana kai sakamako ba za a ɗauko lauhul mafuz a ce wani dan wane dama an rubuta dan aljanna ne tafi aljanna ko tafi wuta ba haka bane don haka ashe kenan aikin nan yana da muhimmanci to irin yadda kai irin kyautatawa kuma da za maka haka nan idan mutum ya munana akwai ayyukan da a duniya Allah ke nuna masa sakamakon su idan mutum ya aikata su a nan duniya munana ma iyaye da zinace zinace Allah na nuna wa sakamakon mutum a nan duniya tun kafin ya mutu Allah na sa yayi da ɗan nan ya zama masa shi ma alaƙaƙai ba zai taimaka masa ba ba zai masa da'a ba saboda me shi ma bai wa iyayensa ba hakanan wanda yake zina Allah zai ba shi damar ya haifi a yi da ita a idansa ko ya sani ko bayan ya mutu wani duk yana cikin abubuwan da Allah ke azabtar da mutane a nan duniya kafin lahira shi wannan baya cikin wanda in aka yi maka a nan na duniya an ɗauke maka wancan a'a hakanan na iyaye din in aka yi maka ɗa Allah ya baka ɗan da ya zo ba shi da ɗa'a to wannan dan a jarraba ka ne a duniya a yi maka wa'azi a tuna maka cewa kar ka bar duniya baka tuba ba in Allah ya so ka kenan amma kuma zunubi yana nan za a same ka a lahira idan ba Allah subhanahu ta'ala kuma ya gafarta maka ba Allah mabuke ya gafarta mana zunuban wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah madaukaki ya rubuta wato kyautatawa akan kowanne abu ya wajabta ihsani akan kowanne abu a ah, ko ala kulli shay'in akan kowanne abu duk abin da zaka yi to ka kyautata in zaka yi aiki kai shi don Allah shi yasa kun ga a wannan hadisin da yake eh, wani yanki ne na hadisin ah, al-Imam Muslim da ya ruwato a sahihin sa ah, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin maganar in zaka yi yanka ko me zaka yi ka kyautata yankan nan ya zama cewa ka wato wasa wukar da zaka yi yanka da ita saboda dabban nan ai gaggawar a raba ta da ranta cikin sauki Allah ne fa da tausayinsa da rahamarsa da ni'imarsa ya ba mu damar mu kwantar da dabbobin nan mu yanka su mu ci in muka ci halal muka ci saboda shi ya halatta mana yana cikin ni'imominsa amma Allah subhanahu wataala ya sa ka'ida ta tausayi a kansu hatta su an haramta mana mu cuce su to ina ga dan adam in aka shigar da wata mata aljanna saboda ta ba kare ruwa in hmm, karuwa ce aikinta zina amma Allah ya gafarta mata saboda ta ba kare kare ku duba misalin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya misali babu wanda ya kai annabi iya misali sai aka ɗauko a mutum ɗin mafi kaskanci mai yawan laifi mace karuwa a dabbar kuma mafi daraja mafi rashin daraja kare to kare saboda wannan ratbin wato saboda abin nan kabidin ratbin da ke tare da shi yana da ƙoda ko hanta mai sha'awar shi ma ya samu danshi danshi ya samu ruwa ya sha ya samu rayuwa sai Allah maɗaukaki ya gafarta wa wannan mai zunubi da yawa saboda ta baiwa wannan gashi duk da cewa kaskantacciyar dabba ce aka shigar da ita aljanna wata kuma saboda azabtar da mage mage wadda muke sa ta a jikinmu ku duba sai aka wadda muke so a jiki din sai saboda azabtar da ita sai aka sa ta a wuta ku duba ku gani ashe wannan ya nuna mana kyakkyawan misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nuna cewa wallahi mu kyautata duk abin da zamu mu kyautata hatta abin da ya halatta ka kyautata shi yasa aka haramta maka kai mugunta to abin da ya halatta maka kyautata wajen zamantakewa ka kyautata kyautata wannan zaka samu lada kuma kai ma za a kyautata maka in ku mutane suka san cewa kai baka kyautatawa me za a yi maka za a gina maka ramu mugunta iri iri baka san ma wanne ne ba amma in aka san kai mai kyautatawa ne da wahala wani mutum ya tunanin ya cutar da kai saboda an san baka cutar da kowa kuma Allah subhanahu wataala zai kawar da wata cuta da za a iya fuskantar ka da ita Allah tsare mu to <clears throat> mu tsaya kan wancan hadisi da yake ce ni'man ni'ma lil abdi ma dalla gabawa wanda yake ya tawaffa ya mutu yuhsinu ibadatallahi yana kyautata bautar Allah subhanahu wataala wa sahabata sayyidihi da kuma wato zamantaka ga ubangidansa in yana zancen lil'abdi nan yana nufin hakikanin bawa bawan da wani ya mallake shi yana da ibada tsakaninsa da ubangiji shi mai kyautata ibada ne ga Allah sannan kuma yana zaman lafiya yana yin dokokin da ubangidansa ya sa shi duk aikin da ya sa shi yana yi yana zama mai kyau tare da shi to ni'imar lahu madalla da shi kun fahimci hadisin yawa ma'ana kenan idan mutum ko da an mallake shi ne a matsayin bawa to kada ya manta ubangijin da ya halicce shi ya kyautata masa wajen bauta ba wajibi ba an dora masa ne ya bauta ma ubangidansa na duniya ba a'a ubangiji da ya halicce shi to ya kyautata masa wajen ibada wannan kuma na duniya din ya kyautata masa wajen mu'amala ya zama cewa duk abin da ya sa shi ya yi kuma ya ikhlasi ku duba ku kowa yana son ikhlasi a duniya akwai dan adam da ba son ikhlasi me nake nufi da ikhlasi duk wanda kake zaune da shi baka so ya munafince ka daga ka kula cewa mutum ba naka bane yana kusa da kai sai ka sa ran cewa zai iya cutar da kai ko ba haka bane sai ka yi kokari ka nesanta shi duk dan adam baya son a so wani tare da shi ko da wai ba wai ma'anar soyayyar ba a yi amfani da wani a cuce shi to haka yadda muke son a yi mana ikhlasi ka zama kana zaune da abokinka yana son ka tsakani da Allah <clears throat> kuma baya ɓoye maka wani abu mummuna a zuciya baya maka wani mummunan kulli to ina ga ubangiji da ya halice mu a ce a zuciyar mu kuma muna tunanin wani wanda ba shi ba shi ma yana da daraja irin tasa kun fahimci wannan abu bai kamata ai haka ba ya kamata bawa ya zama ya girmama Allah sama da kowa kuma ya masa ikhlasi duk abin da zai yi na Allah ne a sama kafin wani Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikhlasi ya bamu wannan kyautatawa darasin mu na gaba zamu ji me ake nufi da ikhlasi a wajen ihsani wajen ibada wannan ihsani din ai manzo Allah sallallahu ya gaya mana ko a cikin hadisin Jibril anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak zamu ji wannan hadisin da meye ma'anarsa da kuma me ake nufi da wannan kalma ta ihsani da dogon bayanin da malamin ya kawo mana insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikhlasi ya bamu ihsani ya bamu kyautatawa tsakaninmu da ubangiji Allah ya bamu kyautatawa tsakaninmu da junanmu tsakaninmu da 'ya'yanmu tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da shugabanninmu tsakaninmu da makwautanmu tsakaninmu da abokanmu tsakaninmu da 'ya'yanmu da muka haifa Allah ya ba mu damar kowa mu kyautata masa mu ba bashi haƙƙinsa Allah ya sa wanda kuma haƙƙinmu ke tare da shi Allah ya sa ya ba mu haƙƙinmu ko kuma Allah subhanahu wataala ya yassare mana samun haƙƙinmu ta kowace hanya da Allah sallah zai mana mai sauƙi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya haɗa zukatanmu akan san manzon Allah sallallahu alaihi da biyayya ga sunansa. Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya taimaki shugabanninmu akan aikin alheri Allah subhanahu wataala ya ƙara dora su akan hanyar da yake so hanyar da ya yarda da ita وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك